This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyin na kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki duka muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis shirin ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta soke dukkanin tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta bi wajen sauya dokar masarautu tare da cire Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano. yayin da ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a yau manazarta a najeriya sun bayyana tasiri ko akasin haka na bikin da ake yi a kowace shekara to babu dai wani tasiri muddin dai ba a ɗauki matakin hana su waɗannan 'yan ta'adda a farwa garuruwa ko kuma tada su ba to za ku je cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli idan kuma muka buɗe layukan tarho namu a muna so ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku kan dambarwar masarautu da sarakuna a jihar ta kano bayan yanke hukuncin kotu akan lamarin to amma sai a gyara zama a yanzu domin a soma da labaran duniya tukunna hafiz gare ka. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Alhamis fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cewa za ta turawa wa dakarun Ukraine da ke fagen daga wasu ingantattun makamai masu linzami na kare sararin sama bayan da wani gagarumin hari da rasha ta kai na makami mai linzami da jirage marasa matuka ya lalata tashoshin makamashi na duka faɗin wannan ƙasa da aka yi wa ƙawanya. ɗaruruwan sabbin na'urorin makamai masu linzami na patriot da na sams da ake amfani da su don kare kai daga hare-hare ta sama za su isa ukraine kafin ma na sauran kasashe da suka yi odar su inji mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa na fadar white house jan karbi karbi ya jaddada cewa wannan mataki ba zai shafi jigilan makamai zuwa taiwan ko isra'ila ba kuma sauran kasashe da ke jiran waɗannan kayayyaki suna ba da goyon baya sosai lokacin da aka sanar da su shawarar da washington ta yanke. Yayin da rikicin jin kai a Sudan ke kara munana, ana fargabar cewa masu taimakawa na ƙasashen waje da ke da muradu a Sudan na kara dagula al'amura tare da yin wahala wajen kawo ƙarshen yakin da aka shafa watanni sha hudu ana gwabzawa, wanda ya kori miliyoyin mutane daga gidajensu da kuma jefa wasu sassan ƙasar cikin mawuyacin hali na yunwa. a cikin shekarar da ta wuce dai kasashen duniya sun yi ta kiraye-kiraye da a kawo ƙarshen faɗan ciki har da majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar ƙasashen larabawa da kuma ƙungiyar raya ƙasashe ta gabashin afirka wato igad ƙungiyar igad ta yi ƙoƙarin tura shugabannin ƙasashen kenya sudan ta kudu da jibuti zuwa khartoum domin sasanta rikicin kamar da kakakin ƙungiyar a lokacin a cewar nur mahmud sheikh ga boa sai dai har ya zuwa yanzu wannan shirin bai kan kama ba sauran kasashe kamar amurka fansar da saudiya suna jagoranta wani yunkuri na tsagaita wuta da aka gabatar kuma aka kammala ba tare da wani tasiri ba takarun isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna da ke tsakiyar zirin gaza cikin daren jiya laraba inda suka kashe mutane uku tare da raunata wasu da dama a cewar ma'aikatan lafiya yayin da tankokin yaƙi suka ƙara dannawa suna kai farmaki a rafa da ke kudancin gaza kamar yadda mazauna yankin suka bayyana jiragen yaƙin saman isra'ila sun kai hari wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na annusrat inda suka kashe mutane biyu tare da raunata wasu sha biyu yayin da tankokin yaƙin suka yi lugudan wuta a yankunan almagazi da ke albruj inda suka jikata wasu da dama in ji jami'an kiwon lafiya al almagazi da albruj uku ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira takwas masu ɗimbin tarihi a gaza ma'aikatan lafiya sun ce a da'ir albala wani birni mai cike da mutane da suka rasa matsugunansa a tsakiyar zirin gaza wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai ya kashe wani bafalasɗi ne tare da raunata wasu da dama a yau alhamis labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna da shugaban ƙasar Vietnam To Lam a birnin Hanoi a yau Alhamis yayin wata ziyara aiki da ya kai ƙasar Vietnam inda Putin ke neman ƙarfafa alaƙa da wannan daɗaɗɗiyar abokiyar hulɗar Rasha. <clears throat> Putin ya ce Rasha tana mai da hankali sosai kan batutuwa da suka shafi karfafa alaka abota ta al'ada tsakanin Rasha da Vietnam da alakar abota bisa muhimman tsare-tsare sannan waɗannan alaƙoƙi za su ci gaba da samun bunƙasa cikin sauri bisa daidaito mutunta juna da kuma yin la'akari da muradin juna kalaman na putin sun zo ne bayan musayar rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin jami'an rasha da na vietnam Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta soke dukkanin tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta Kano ta bi wajen sauya dokar masarautu ta jihar wadda wanda ya kai ga sauke sarkin Kano Aminu Ado Bayero da kuma dawo da Muhammadu Sanusi na biyu. To sai dai kotun ta amince da bukatar lauyoyin gwamnati na dakatar da hukunci da ma ci gaba da shari'ar har sai kotun ɗaukaka ƙara ta saurari korafin da suka gabatar mata na cewa babbar kotun ta tarayya ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a daga kanon mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani Hukuncin kotu na yau Alhamis ya rushe ko soke sanya hannu a kan dokar wadda gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi a ranar da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta kammala aikinta a kan daftarin dokar da sake naɗa sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a kan karagar sarautar Kano da kuma raka shi zuwa gidan dabo da jami'an gwamnati suka yi a zaman kotun karkashin jagorancin mai shari'a am limam ya umarci dukkanin bangarorin da wannan shari'a ta shafa su koma matsayinsu na baya zuwa lokacin da zai kammala sauraron wannan batu na takaddamar sarautar kano wannan dai na nufin a koma lokacin da ake da sarakuna biyar da masarautu biyar a jihar ta kano sai dai ga alama wannan hukunci ya haifar da rudanin fahimta a tsakanin lauyoyin ɓangarorin biyu musamman gabar da ta shafi dokar da majalisar dokokin ta kano ta yi akan wannan batu A wurin barista AG wakili ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnati da majalisar dokoki a gaban kotun wannan hukunci bai shafi dokar da majalisar dokokin ta yi ba. Wato dai a wurinsa garan bawul ɗin da majalisar dokokin ta yi wa dokar yana nan daram. Mun sai mu shine dokan tana nan ta rusa all the Emirates kuma to miyake ne nema shine abin da aka zama kuma ta rusa kuma shi da kansa bai ce wannan dokan nuna an ba to what do you want in haka na ai haka na. To amma barista Muhammad Waziri lauyan Alhaji Aminu babba dan agundi kwarya-kwaryar hukuncin na yau na nufin kotu ta rushe dukkanin ayyukan da gwamna abba kabiru yusuf ya yi bayan da majalisar ta zartar da kudurin dokar abin da ya sa aka rushe wannan abin kenan aka rushe duk matakan da kasan an dauka bayan kotu ta bada oda shine aka rushe la'akari da wannan rudani na fahimta ne dai na tuntuɓe farfesa mamman lau yusuf fare san malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta jami'ar bayar kano abin da ta ce shine ta yi umarni ranar 23 ga watan mayu cewa kowa da kowa ya tsaya a inda ake da kada a ci gaba har sai kotu ta saurari wato kowa da kowa da ke gabanta to bayan ta yi wannan umarni na 23 ga wata shine gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya sa ma doka da majalisa ta tura masa akan rushe masarautun kanan nan guda biyar ya sa ma wannan doka hannu wadda sa hannun nan shi ya mai da ita doka kafin ya sa hannu ba doka ba ce a turanci ana kiranta bill wato takardar majalisa mai neman ta zama doka idan gwamna ya sa mata hannu ta zama doka to bayan nan ne ya saka hannu kuma ya ce ya dawo da sarki muhammadu sunusi a matsayin sarkin kano na goma sha shida to abin da kotu ta ce yau shine tun da saka hannun nan akan doka da kuma dawo da sarki muhammadu sunusi an yi su ne bisa bijirewa umarnin kotu da ta yi na 23 ga watan mayu duk abin da ya biyo bayan wannan umarni na 23 ga watan mayu to kotu ta jingine shi ba halattacce ba ne to kaga duk da ma bata fito ta ce ta jingine doka ba karakara to amma cewa ta jingine duk abin da aka yi bayan wannan umarni na 23 ga wata din nan lalle ya shafi wannan doka tunda babu doka idan ba sa hannun gwamna babu kuma sa hannun gwamna tunda ya zo bayan an yi wannan umarni ne babu mai da sarki sunusi tun da ya zo bayan umarnin da kotu ta yi shine wato bayani da ya kamata mutane su fahimta a ƙarshen zaman kotun na yau alkali am Liman. ya karbi korafin lauyoyin waɗanda aka yi ƙara na dakatar da ci gaba da shari'ar har sai kotun ɗaukaka ƙara ta saurari korafinsu kan hukuncin da shi mai shari'a am liman ɗin ya zartar a makon jiya cewa kotun tarayyar na da hurumin sauraron wannan batu na takaddamar sarautu a jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Akan wannan dambarwa ta sarautar jihar Kano ne za ku kira mu can gaba a cikin shirin idan mun buɗe layukan mu na wayar tarho. To amma kafin nan a ranar ashirin ga watan Yunin kowace shekara ne ake bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin bitar yanayin da 'yan gudun hijira suke ciki a duk faɗin duniyar tare da samar da hanyoyin kyautata rayuwarsu. mu Amina Mustapha Nasiru Batsari ya duba mana yadda yanayin yake a Najeriya ga kuma rahoton da ya aiko mana. Ƙasashen Afirka dai na fama da matsalar 'yan gudun hijira a sakamakon yawaitar tashe-tashen hankula ko kuma yaƙe-yaƙe. A Najeriya kuma matsalar hare-haren 'yan bindiga ne ke ci gaba da tilastawa jama'a tserewa daga muhallansu na asali. Alhaji Manar Ma'azu Ruma daga jihar Katsina mai fama da matsalar 'yan ta'addan daji ya ce halin da 'yan gudun hijirar suke ciki a yankunan kananan hukumomi takwas na jihar katsina abin tayar da hankali ne to abin da zai baka tausayi eh, idan ka ga da mutane suke wahala wallahi abin sai kai mamaki dan za ka gansu kungiya kungiya suna neman mu taimako na taɓa yin kantu ma karamar hukuma ba a nan firamare ta karamar hukuma ba sai da muka aje yara da mata wajen mutum ya kai wajen kusan dubu sha Dan masanin birnin gwari Alhaji Zubairu Abra'ob ya ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ware a kan 'yan gudun hijirar ba zai yi wani tasiri ba har sai an haɗa da ɗaukar matakai na kawar da 'yan bindiga da suke tilasta wa jama'a guduwa daga muhallansu na asali. To, babu dai wani tasiri muddin dai ba a ɗauki matakin hana su waɗannan 'yan ta'adda a farwa garuruwa ko kuma tada su ba. Illa kawai e, wannan zumunci ne kawai wanda za a ce majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin kula da irin waɗannan rana. A jihar Naijama mun zanta da wasu 'yan gudun hijirar da ke zaune a yankin Erana a ƙaramar hukumar Shiroro da suka ce mayakan Boko Haram ne suka koro su daga garuruwansu na asali. Sunana Musa Kallamu daga Alawa nake. Wannan hali da muke ciki gaskiya ta munana hali ne na la haula wala quwwata inna billahi al azim. Muna neman ɗoki tun daga federal government har zuwa state har local level da a taimaka mana mu samu mu koma muhallin Yanzu kunan inda kuke gudun hijirar nan daga yankin Alawa kun kai kaman kunawa. nawa? ina ganin akalla ba a kasar wanda muke yaran da zaune nan kawai mun kai mu dubu bakwai anan yaran kawai mazanmu mu da matan mu da yaran mu salamatu yakubu daga alawa muna kuka ga gwamnati dan Allah dan annabi ta taimaka mana da halin da muke ciki da jami'an tsaron mu ba wai sun gala da mu bane tsakani da Allah abin ya fi karfin su ne muna kuka da shugaba a taimaka mana a maida mu gidajen mu kowa ya je ga abin da yake gani mazajen mu su yi kokarin samun abin da zamu ci tunda dai mun fito ba ko suturan cikin mu babu shi Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun sha bayyana cewa suna ɗaukar matakai ko dai na kai kayan agaji ga 'yan gudun hijirar ko kuma na ƙoƙarin samar da tsaro da zai maida su a mahallansu. Alhaji Baba Suleiman Yumu shine kwamishinan kula da ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Niger. Mutanen da suke cikin wannan hali na gudun hijira a hakikanin gaskiya mai girma gwamna na farko da ce yana kokarin kula da su yana kokarin ya ga cewa ba wai sun dawwama a wa'annan inda suke gudun hijiran ba ne. Muna da nomba na 'yan gudun hijira sama da dubu arba'in da biyu da Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru ba tsari yanzu kuma sai a dakace shirinmu na yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari akan illar gurɓatacciyar iska ga lafiyar al'umma. wasu sinadarori da ba su da kyau ga jikin dan adam yana fita a kusa da yadda muhallin dan adam da yake yawa da kullum. Irin matakan da hukumomin Najeriya za su ɗauka don shawo kan matsalolin sauyin yanayi. Gwamnati dai ita ya kamata ta san matsayinta na gwamnati mai hukunci kuma mai doka. Ta fito da wani tsari wanda za ya haɗa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma ɗaiɗaikun kamfanona da mutane Abin da kasar ghana ta buƙaci al'umma ta yi don tabbatar da nasara akan kokarinta na shawo kan matsalolin sauyin yanayi an falakar da 'yan kasa kowa ya san abin da zai iya yi na ganin an magance ma wannan masa. sai kuma jan hankali da hukumar harsashen yanayin Nijar ta yi a matsayin kan da garki don tunkarar matsalar ambaliyar ruwa. Mutane karkara kowa da kowa ya san inda ake samun iri wanga abu da Allah tun yanzu a ɗauki matakan da ya kamata duk wurin da ya kamata hanyar ruwa ne zai tafi da mutum ko da dabba tun yanzu a fara kiyaye shi a san inda za a yi. Madalla. a kulliyomin dan adam yana zubar da abubuwan da bai ya bukata wanda galibi muke jibge su a bula wanda ba kasafai ake tattalinta ta hanyar da ta dace ba lamarin da dr idris muhammad liman babban jami'i a asibitin ƙasa da ke abuja ya ce yana cutar da lafiyar dan adam gurbataccen iska zai iya addasa poor neurodevelopment na yaro ko kuma cognitive activity na yaro wato yaro da ke girma yawa kwakwalwan yaro har da kuma daji na yara kanana duk gurbatacce iska idan ya yawa a cikin mutum zai ya kawo wayannan masoni likita ka taɓo batun gurɓatancin iska a ina ga kamar yadda ake tara bola a unguwa wanda yake gurɓata muhalli shi ma yana domin masana sun ce yana fitar da carbon monoxide shi ma kuma wannan warin da ake ji to shi ma yana da wata illa da yake haifarwa ga lafiyar ɗan adam kwarai da gaske saboda shayin gurbataccen iska yana samu ne da wasu sinadarori da ba su da kyau ga jikin dan adam yana fita a mm. kusa da yanda mahalin dan adam da yake yau da kullum wasu sinadarin na dole ne ya zama to muna tare da su to mu ne za mu sa kanmu hankali yanda za mu ta yin amfani da abubuwa da zai kawo irin wannan sinadarai a cikin iska da muke shaka. shi kuma al'amin ibrahim al'amin mataimakin shugaban phoenix renewable group ya ce akwai bukatar gwamnatin najeriya ta haɗa kan dukkanin masu ruwa da tsaki don bibiyar matakan da suke ɗauka na farko gwamnati dai ita ya kamata ta san matsayinta na gwamnati mai hukunci kuma mai doka ta fito da wani tsari wanda za ya hada da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma ɗaiɗaikun kamfanona da mutane wanda kowa za a san abin da yake yi game da muhalli. Na biyu a san ma girman matsalan don idan an fahimci girman matsalan da ake fuskanta za a fi sanin hanyar da ya kamata a bullo a magance ta kamar barin baki misali akwai wata ƙididdiga da aka fito da ita shekara biyu ko uku da wuce wanda ta nuna cewa a kowace shekara Najeriya tana asarar hekta ɗari uku da 350 zuwa 400 ta ƙasa daga zaizayar ƙasa ta ɓangaren arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma kuma tana tunkaro kudancin ƙasar Najeriya ne. Akwai ƙididdigar da aka fitar da ita shekara tara da ta wuce wadda ta nuna cewa kashi hamsin na ƙasar da ake noma a shekara talatin da ta wuce baya yanzu kashi talatin na wannan kashi hamsin na ƙasar ya koma hamada. So wannan shine ƙalubalen da ya kamata a zauna a tantance a gano girman matsalar sai kuma a fito da tsare-tsare yadda za a magance matsalar gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi sai sun yi aiki tare sannan sai an ja kunnen masana'antu da kuma ɗaiɗaikun mutane akan yadda za su mu'amalanci muhallinsu kamar yadda na ba da misali daga baya zai tarar da bishiyoyi ya zo ya sare su ya zo ya yi gini iyayen da yake bukata hmm. amma babu wani jami'i na gwamnati da zai zo ya sa ido ya tabbatar da cewa wa'annan bishiyoyin da ya sare bayan ya yi gini ya mayar da su a dukkanin kasashen duniya da muke zuwa ba abu ne mai sauki ba mutum ya zo ya tarar da bishiya ya sare ta sai ka nemi izini wurin gwamnati sai an yi rubuce rubuce an nemi an nemi an nemi izini kafin a baka dama ka sare wasu wuraren ma za a baka umarni in ka sare ɗaya ka shuka goma so wannan tsare-tsare ne da gwamnati ya kamata ta fito da shi in ma kuma akwai shi a karkaɗe shi a dawo a duba a ga yadda za a enforcement din shi ma mutane su saba su yi aiki da shi a nasa bangaren kuma malam muhammad jafaru dan kwabiya na jibiyar center for climate change and food security a ghana ya ce hukumomi a ghana sun buƙaci al'umma su ɗau matakan tabbatar da tsaftar muhalli domin ba da gudunmawa da yakin da take yi da gurɓata muhalli kasan ghana tana yaki da matsalan rashin gyaran wajajen zamanmu abinda bature ya fi sani da sanitation kayan robobi ya zama abun da yau aka gotocinmu ruwan da ke gudu duka robobi sun karbi sun like mana hanyoyin gudun ruwa baki daya shi sa in aka danyi hadari sai ka ga mun samu hambaliyan ruwa shi sa shekaran ga an falakar da 'yan kasa kowa ya san abun da zai iya yi na ganin an magance wannan matsala sanan abun da kuma ya zama abu mai muhimmanci shine ministan da ke kula da arzikin kasa shi ma shekara kamar hudu kenan da aka fara wannan aiki na shuka itacuna to akalla ya ce wai tun shekara 2021 zuwa wannan shekara an samu nasarar shuka itacuna fiye da miliyan 43 dr kacallu lawal gabciya shugaban hukumar hasashen yanayi ta Nijar ya yi jan hankali ga al'ummar ƙasar da su kasance a fadake domin gudun fadawa matsalar ambaliyar ruwa da ka iya aukuwa a bana. ruwa yake tafiya da mutane ko kuma akwai guraren da ruwa suke kwanci haka nan wanda a haka an ka gani kamar babu ruwa amma da mana yan gani makili ya cika to wata rana yake tadda kamar ruwa ya fara yake tadda dabbobi da mutane a ciki ya zo da ƙarfi mutane ba su da lokacin huta ko kuma ko dabbobi sai ta yi da dabbobi dubunnan dabbobi an rasa su a wannan hanya mutane karkara kowa da kowa ya san inda ake samun irin wanga abu da Allah tun yanzu a ɗauki matakan da ya kamata duk wurin da ya kamata hanyar ruwa ne zai tafi da mutum ko da dabba tun yanzu a fara kiyaye shi kuma am ke biyo baya akwai malati biyu shine cholera paludism tutan tuzan saboda kenan to a tsaftace guri kuma da allah da annabi tun yanzu a fara neman sange wanga na zamani a zan isa yara da sauransu a ciki dan in ruwa ya yawa balle ma wanda suke kwanci to wanga malatin shi kuma sai ya kamari sai ya karu to tun yanzu aka ɗauki matakai to lallai sai gani a dace kuma akwai gurare inda aka fara ruwa hanyar nasu ruwa yake cirewa ka je ma garuruwa na ya zama to aiki mota bai shiga wani wane ne bai shiga to don saboda tun yanzu wannan irin wannan guraren a kai magani in magani ne a aje shi tun yanzu in wani abu ne da ya kamata in ambaliya ya zo ana samun wuya sa shi to tun yanzu a kai shi ma a sa shi. ya sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma su ne mumuni barma da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi. To madalla a gaida Aisha Mu'azu. Kamar yadda muka faɗa lokaci yayi da zamu buɗe layukanmu domin baiwa ku masu sauraron mu damar bayyana ra'ayoyinku dangane da dambarwar sarauta da sarakuna a jihar Kano. Ah, kuma kamar yadda muka ji a matashiya muna da kira yanzu haka da ke kan layi. Assalamu ah, alaikum. Yawwa, Yawwa, da muke magana kuma daga ina? Ibrahim Barkin kuma daga To a Na'am to menene ra'ayinka akan maudu'in da muka ambata? To da muna godiya kwarai da gaske a layin naka bai da kyau sosai a jihar Nasarawa kuma muna tare da wani wake kan layi a Nasarawa. Na'am, salamu alaikum. Kuna tare da Garba Sale ne likita rediyo daga karamar hukumar Domalan tsakiyar Najeriya. To madalla a gaggauta saboda lokaci. To alhamdulillah to a gaggauce ne ra'ayina ne na farko dai Kano tana da masarauta waɗanda wanda take da da tarihi. shi shine a nan da gwamnatin tarayya da gwamnatin da jihar Kano. don allah da annabi a san mafita a samu mafita kar a jawo fitina a jihar kano a samu a haɗa kai a samu sarki ɗaya kuma muna kira da al'umman kano don allah da annabi a kwantar da hankali shari'a ta yi aikin ta to za mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya na gode to muna godiya bari mu je kanan dabo da muke magana akai wake magana daga kano sunana dauda hamis falgore tsohon mataimakin shugaban karamar kuma doguwa na'am to menene ra'ayi a yau ra'ayi na ranka da ne na kamar yadda al'amari ya kasance a rungum kadara dukkanin mu zaman shari'a muke yi ba abin da muke fata illa jihar Kano ta zauna lafiya kuma a samu cigaba. to masha Allah to muna godiya kwarai Allah ya karbi ba addu'ar ka bar mu je kebi a wake kan layi a kebi Assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana Ali Ali Zike kan ba shi zango kan ba na'am eh game da to a kiran nashi ya tsinke mana muna muna tare da wani wake kan layi daga kaduna o oh, daga kaduna to wake kan layi daga kaduna murtala daga kaduna to madalla menene ra'ayi a kan mauru inda muka ambata to na kura sunana murtala da na kyau garin rigasa da ke a a tarayyar najeriya to ga ni ra'ayina shine cewa shi ko wannan dambaro wanda suka kiro shi sun sani saboda aka su neman ma Kano maslaha a shi mai girma a tsohon sarki malam sunusu ko da yake yanzu gwamnati ta ba shi na jiha ya hakuri shi babba ne a ƙasa kuma ya wuce a ce ya hau wani matsayi kuma a ƙara kiran shi ko don masa al'umman kano ya kamata ya hakura ya ban ma wancan bawan allah tunda shi bai shiga harkokin siyasa kuma yana biyayya ga gwamnati gaskiya muna ba shi hakuri ya hakura kai a ba shi wannan dan gidan Ado Bayero to madalla to madalla bari mu karkare a babban birnin tarayya Abuja wa muke tare da shi a Abuja Assalamu alaikum Amurka mu magana Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayya Najeriya na'am Masha Allah muri Amurka gaskiya to a mun gyaran da muke ba a sarakunan Kano a shi gwamnan jihar kano Dr. Yusuf ya kamata a za a duba wannan jeriya a sasanta su ta a shirya wannan a zakula da ke faruwa a tsakiyar Najeriya. Idan wani bangaren sarakunan na ya kamata duk wanda yake da haɗe a ba shi haƙe na. To madalla to muna. Ku fata alkhairi ku tashi. To madalla saboda karancin lokaci iya abin da za mu iya ɗauka kenan muna godiya kwarai ga waɗanda suka sami sukunin kiranmu. mu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To mutala ga labaran a takaice. Yau Alhamis fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar cewa za ta tura wa dakarun Ukraine da ke fagen daga wasu ingantattun makamai masu linzami na kare sararin sama. bayan da wani gagarumin hari da rasha ta kai na makamai mai linzami da jirage marasa matuka ya lalata tashoshin makamashi na duka fadin wannan kasa da aka yi wa kawanya ɗaruruwan sabbin na'urorin makamai masu linzami na patriot da na sams da ake amfani da su don kare kai daga har ta sama za su isa ukraine kafin ma sauran kasashe da suka yi odar su in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa na fadar white house jan karbi yayin da rikicin jin kai a sudan ke kara munana ana fargabar cewa masu taimakawa na kasashen waje da ke da muradu a sudan na kara dagula al'amura tare da yin wahala wajen kawo karshen yakin da aka shafa watanni sha hudu ana gwabzawa wanda ya kori miliyoyin mutane daga gidajensu da kuma jefa wasu sassan kasar cikin mawuyacin hali na yunwa a cikin shekarar da ta wuce dai kasashen duniya sun yi ta kiraye-kiraye da a kawo karshen faɗan ciki har da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Letters Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni ta makula da sauti. Da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Cheng ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.